dandalin VOA. Jama'a salamu alaikum. Dambarwa ta kaure a jihar Adamawa bayan da mai rikon mukamin gwamna Umaru Fintir ya ce shi ma zai shiga takarar neman kujerar karkashin inuwar jam'iyyar PDP. Kusa jam'iyyar PDP Alhaji Abubakar Abdullahi Sardauna Micika yana ganin ba laifi bane idan mukaddashin gwamnan ya tsaya takaran. Mutane suka ce a bar shi ya zarce. Ina laifi in zai zarce ya gyara tafiya. Tafiyan da ya fara mutane alama sun ga alaman akwai haske a wannan tafiyar tasa. sai dai wasu 'ya'yan jam'iyyar ta pdp masu kwaɗayin wannan kujera irin su tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara harkokin siyasa ahmad gulag sun ce ikirarin fintir da magoya bayansa yaudara ce kawai kowa zai ce maka jama'a jama'a wani jama'a ne suke wannan magana idan shi yana jin shawara ne ya kamata ya rike wannan karagar mulki na wata uku da constitution ya tanada ya samu ya gama lafiya amma tun da har yayyanka yanka to hausawa suka ce duk wanda ya kona rumbunsa ya san inda toka yake tsada. Suma ma 'ya'yan jam'iyyar adawa ta apc a jihar adamawa sun ce dama sun faɗa. alhaji ahmad lawal shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a jihar adamawan. abin da ya kamata mutane su zo shine ya kamata kullum idan mutane su mutum yin abu kusan ina ya dosa tukuna saboda ka kamar su lokacin da ya dauko musu wannan program a wasu assembly suna ga kamar yana da yana son su ba sai yana fada su ne dan ya cimma kanshi buri wani bukatar shi da yake nema ba to gashi abin yanzu ya bayyana A bayan da 'yan Boko Haram suka sace yara da dama daga garin Goza wanda ya kwanaki goma sha biyu kenan da suka kwace shi wani magidanci ya yi mana bayanin yadda aka sace 'ya'yansa su hudu da yadda ɗayansu ya kubuta ya gudo gida. Da nake baka wani labari ranar Alhamis ne kawai yarana sun gudu wani gida. to ana ta shiga gidan ana ta cekin sai matan gidan suka ce ah, wannan fa gashi yaransa guda hudu a gidanmu kar a zo a kashe su gaba daya gara mu hikima mu cire su in aka kashe yaran nan hudu a gidan nan mai zamu gaya wa duniya sai suka sa musu himar suka fita da su da suka fita da su sai can ga yan bindiga akan mashin sai suka ce ma yaron kuma ku gudu ku gudu ku gudu yaran suka ɗiba gudu kamin yaran su shiga wani gida suka tafke daya suka kama shi a wuya suka kama wannan himar din suka tafi da shi akan mashin sauran da suka tsere suka shiga katanga suka tsallaka gidaje gidaje za su nema dutse su shiga an bi su a gaban su aka zo aka kwashe su da mota bana da labari sai ranar alhamis da dare sai aka buga mawaya ga abin da yake tafiya wani dai aka ce min yaro na mai suna hafiz to na ce shi kenan alhamdulillah tunda yaro na an dauke shi an tafi da shi an sun tambaye shi kai dan wane ne zai fada ni dan wane ne kuma tunda sun sun sani sun sani talaka ne baba na talaka kuma bamu da komai kaga ni ban san laifin da nayi ba na san yara na bar su ana cikin haka ne ɗayan sai ya tsere karfe ɗaya na dare ya je ma musu a gida ya ga yadda ya tsere musu ya sun bashi aiki yana dan taimaka musu rike su takalman za su hau tsaunuka ya rike musu silipas sai su sa boot in sun soko daga tsaunuka sai su sa silipas sai shi ya rike boot haka haka sai ya aje sai ya gudu musu ya dawo gida karfe ɗaya na dare ya hau katanga ya shiga ya saya maman shi a ɗaki ina sauran ya ce ai sauran gashi dama ma mata ba su san cewa ukun da suka tsere ta katanga nan ma su ba san cewa an kama su ba. A fagen labarin wasanni yau aka bude sabuwar kakar kwallon kafa ta Premier League a kasar Ingila. To amma kuma wasan farko da 'yan Manchester United suka yi a gida karkashin sabon manajan su Louis Van Gaal bai tafi yadda suka so ba, domin ƙungiyar ta sha kashi a hannun Swansea da ci biyu da ɗaya. Wannan shine karon farko a tarihi da ƙungiyar Swansea take samun nasara a kan Manchester United a gida ko a waje. Haka kuma wannan shine karon farko da Manchester United take shan kashi ranar buɗe wasa a gidanta tun shekarar 1972 wato shekaru 42 da suka shige. dandalin VOA.